يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا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 muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin rahmat ne da ikonsa muka sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren biyar ga watan rabi'un al-akhir shekara 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan goma shekara 2022 wanda wannan shi ne darasi na 80 a cikin jerin karatun a wannan littafin muna tare da al'imamul bukari a wannan sabon babin da ya kulla babi na 278 hadithi na 623 wanda imam bukhari ya kulla ya ce babu babun du'a'ul aqi bi zahri al-ghaib babi wanda zai bayani akan addu'ar da dan uwa zai yi ma dan uwansa bi zahril ghaibi amma a boye ba tare da dan uwan nasa ya san ana yi masa addu'a ba yace haddathana abdullahi bin yazid qala haddathana abdurrahman bin ziyad qala li abdullah bin yazid قال سمعت عبد الله بن عمرو qala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala wanda wannan isnadi zamu ga akwai Abdurrahman bin Ziyad da shine ibnu An'um al-Ifriqi wanda muka ce ɗaya ne daga cikin qudat na al-Ifriqiya a zamaninsa duk da malaman hadisi suna rauna nashi ta fuskar haddasa akwai wanda ke ganin babu laifi za a iya karɓar hadisinsa wanda mun taɓa kawo kistarsa wata rana a cikin karatu a matsayin mai umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki shi ne wanda ya je hagurin khalifa abu ja'afar al-mansur lokacin ya ga zalunci ya yi yawa a ifirikiya sai ya ce bari ya je ya kai kara gurin khalifa abu ja'afar al-mansur saboda a jawo hankalin shugaba na ifirikiya a lokacin yana kaiwa fadan sarki sai ga yake ce ma sarki na zo zan kawo ƙarin zalincin da ake mana Fa'idar zulmu ya kurju min darika ashe daga gidanka ne ma zalincin ke fitowa ya masa kukan ai babu mataimaka ne ya ce to ai umar bin abdulaziz yana cewa innal wali bi manzilati su shi shugaba yana kaman kasuwa ne yujlabu ilayhi ma yunfaqu fihi abinda ake ciniki ake siya ake kawo masa idan ya zama to mutanen kwarai shugaba ke so to mutanen kwarai za su zo gurinsa idan mutane banza yake ta'amuli da su aikin banza yake to zai samu irin sa ne wayanda za su kewaye shi abil khulafa isnadin nan yana da rauni yace an nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan amr wai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace asra'u du'a ijabatan du'a ghaibin li ghaibin cewa addu'ar da aka fi saurin ansanta wanda da zarar mutum yayi Allah sai ya karba shine du'a ghaibin addu'ar da wani wanda yayi yake koye li ghaibin ga wanda yake koye wato wanda ke addu'an baya ganin wanda ake ma addu'ar wanda ake yi wa addu'ar bai san wanda ke masa addu'a ba ana yi ne a sirki a koye to yace wannan shine addu'ar da tafi kowace addu'a saurin ansuwa amma kamar yadda muke bayani isnadin yana da rauni saboda haka yace haddathana bishr bin muhammad qala haddathana abdullah wato abdullah bin mubarak al-imam al-mubarak alladhi ma khalaqa Allah min khaslatin hamida illa wa hiya mawjudatun fihi قال أخبرنا حيوة يتي ya ba mu الأبادي حيوة bin شريح bin safwan. قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري yake wannan malamin namu ya bamu labari qala innahu sami'a aba abdurrahman al-hubulli cewa lalle shi ya ji abu abdurrahman al-hubulli annahu sami'a as-sunabihi cewa ya ji wanda ake ce ma as-sunabihi sunansa abdurrahman bin usayla bin atal daga cikin malamin mu yana cewa ismuhu musalsalun bil sunan abdurrahman bin usaila bin asal asal kaga dukkan suna da alaka ne da zuma ana ce masa muhaddarami ne ba sahabi bane tsakaninsa da zama sahabi kwanaki biyar ne kamar yadda al-Imam bukhari ya kawo a cikin Sahihul bukhari daga Abul Khair yace na hadu da As-Sunabi sai yace mini ai lokacin ya yi hijira zai je musulunta ya musulunta zai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai juhufa sai ya samu wani mutumin yana fitowa daga madina sai ya tambaye shi ya ce mala khabar wa ina labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa da fannahu mundu khamsati ayyam kwana biyar kenan da binne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya rasa samun annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya samu sahabban annabi kakaf waɗanda suke madina a lokacin daga kan abubakar har zuwa waɗanda suke bayan su saboda muhaddaram mu mutumin ƙware ne mai ibada shi yasa zamu ga anan gurin yana cewa annahu sami'a sunabihi qala innahu a aba bakrin as-siddiq radiyallahu anhu yaqul cewa ya ji abubakar ne siddiq radiyallahu anhu yana cewa inna da'watal akhi fillahi tustajab lalle addu'ar da dan uwa ke ma dan uwansa wanda dan uwan ɗan uwan takan nan nasu saboda Allah ake yi ana karban addu'a inna da'watal akhi fillahi addu'ar da dan uwa ke ma dan uwansa wanda ƴan uwantakan su dan Allah ake yi to tustajab ana karbar irin wannan addu'ar Imam al-Bukhari yace haddathana Muhammad bin Sallam qala haddathana Yahya bin Abi Ghunya قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال عن أبي الزبير قال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان daga da wannan isnadin ta hannun yahya bin abi ghunya wanda yahya bin abi ghunya ɗaya ne daga cikin malamai masu ibada akwai lokacin da yake ciwon ido aka ce masa inna dawa'a ka tarkul buka abinda zai sa ka samu saukin ciwon idon nan naka ka daina kuka yawan kuka ne gare shi a karanta qur'ani ayi kuka ayi tadabburin ayoyin Allah ayi kuka idan an yi wa'azi ayi kuka yawan kuka saboda tsoron Allah subhanahu wataala to sai zaman to yana ciwon ido sai aka ce masa ai maganin ciwon idon ka shine tarkul tarkul buka kabar kuka yace fa ma khairuhuma ba'd fa ma khairuhuma to menene amfanin idanun idan ba za su yi kuka saboda Allah ba in ka duba akwai eh, hikayat masu yawa game da buka salaf abubuwan da ke sa su kuka wanda suna cewa kukan nan rahama ce ni'ima ce idan Allah ya yi mutum kamar da wanda dai abuka haka wa abuka Allah shi ke sa mutane da su yi dariya shi ke sa su kuka to ni'ima ce saboda duk wanda ya zamanto idanunsa ba sa hawaye saboda Allah to ya tuhumi zuciyarsa zuciyarsa akwai alamun kekashewa a ciki dole ne ya zamanto mutum wani lokaci zai zo na tsakaninsa da Allah ya hawaye saboda girman Allah saboda tsoron Allah saboda laifukan da ya yi a nan duniya ko kuma saboda wani wa'azin da ya ji to shi ya haifin abu guniya da ibada ne ya ce safwan bin abdullahi bin safwan wa kanat tahtahu darda bint abi darda kuma shi safwan bin abdullahi bin safwan ad-darda'u yariyar abu darda tana karkashinsa wato shi ke aurenta safwan bin abdullahi bin safwan shi ke auren addarda mun san addarda ko ita ce yarinyar abu darda wacce ake mata ake masa alkunya da ita abu darda saboda aka tana karkashin safwan bin abdullahi bin safwan yace qala qadimtu alaihim musham na naje gurin sirkaina a kasar sham gurin su abu darda kenan ce fa su umar darda sai na haɗu da umar darda Umar darda ummu darda a sughra akwai su biyu akwai umar darda a sugura al akwai umar darda alkubura wanda so da dama ita ba a kawo ta cikin riwayoyi ana kawo eh, umar darda a sugura ne saboda ita ce ta yi tsawon rayuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma take tare da shi ana ce mata hujaima ita a sugura kenan saboda haka ya je sai ya samu Umar darda a sughra fil a gida walam ajid abu darda safwan ce, amma ban sadu da abu darda ba uwaymir bin malik qalat sai Umar darda take cewa a al-hajj al-am shin kana son yi haji a wannan shekarar qultu na'am ya ce eh qalat sai tace fad'u Allah lana bi khairin to ka mana addu'a ka roƙa mana alheri daga Allah fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu saboda lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna da'awatal mar'il muslimi mustajabatun li akhihi bi zahri al-ghayb annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa lalle addu'ar dan adam addu'ar mutum musulmi mustajabatun karɓaɓɓiya ce li akhihi idan yayi addu'an nan ga dan uwansa bi zahril ghaibi a boye bai san da addu'ar ka ba bai san kana masa ba ba wai kana tunanin cewa zaka giya masa daga baya ba cewa ai muna nan muna ta maka addu'a kawai ka ji cewa wani ya cancanci a masa addu'a saboda ana tare kan da'awa ana tare akan tafarkin sunna ana tare cikin addinin musulunci da haka kawai ka tuna shi ba dan ya maka wani abu ba ka masa alhe ka masa addu'a to wannan addu'ar inji annabi sallallahu alaihi wasallam ana karbanta inda ra'sihi malakun muwakkalun akwai wani mala'iki wanda ake wakilta shi a daidai kansa kullama da'a li akhihi bi khairin duk sanda yayi ma addu'a yayi ma dan uwansa addu'a ta alheri qala amin mala'ikan nan sai ce Allah shi karfa walaka bi mithlin kai ma Allah ya baka irin addu'an nan da kai qala safwan yace fa laqitu abu darda bisu sai na hadu da abu darda a kasuwa ita umar darda kada mu manta ba su Habiya ba ce. saboda haka wannan isnadin da sai ana ce masa mursal ba ta jiyo shi daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba ta kuma faɗa mana wane ne ya giya mata ba saboda haka da safwani ya haɗu da abu darda a kasuwa faƙala mitla dalika shi sai shi ma sai ya faɗi irin kwatankwacin maganar da umar darda ta faɗa ya asuru anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kenan yana nuna cewa babu mamaki umar darda ta jiyo shi ne daga abu darda shi kuma abu darda ya jiyo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin na nuna falalan keɓance ɗan uwanmu da addu'a bi zahiril ghaibi ba tare da muna ganin su ba a lokacin da kake roƙa masa kai ma mala'iku suna roƙa maka kai kana roƙa mashi a matsayin ka na dan adam kai kuma Allah na ba Allah ya sanya maka mala'ikan da ke roƙa maka kaga kusan addu'an naka ma ya fi falala akan addu'an da kake ma dan uwanka saboda haka kada mutum ya jiki shi yi mai dan uwansa addu'a da alheri da ci gaba da wasu abubuwa ya ga cewa idan ya musu to ai za su zo su huce shi ne kada ya damu da wannan saboda akwai mala'ikin da ke roƙa masa shi ma kwatankwacin abin da yake roƙa musu imam al-bukhari ya ce haddathana musa bin isma'il musa bin isma'il at-tabuzaki ya ba labari yace wa shihabun bin al kenan shihab bin al-mu'ammar imam ya hada su su biyu qala yace su biyu sun ce haddathana hammad hammad bin salama bin dinar ya bamu labari an ata bin yace daga ata bin sa'id qala an abihi daga mahaifinsa as-sa'ib qala an abdullah bin amr yace ya karbo daga Abdullahi bin amr bin al wanda isnadin nan akwai ɗan magana a kansa saboda atwa bin sa'ib malaman hadisi suna cewa yayi ikhtilaf wato haddansa daga baya ya dan samu rauni kuma irin waɗannan mutanen idan mutum ya zama da ana ji da haddasa to kila saboda tsufa ko shagalantuwa da wasu abubuwa haddansa sai ya rauni ana ce masa muhtali to irin waɗannan idan an samu wanda ya karfi hadisi daga gare shi kafin wancan abin ya same shi to ana karɓar hadisinsa wanda kuma ya zama ya jiyo hadisi bayan ya samu raunin nan sai a bar masa hadisinsa to hamadu bin salama wannan ya karɓo hadisin a kowa bin sa'id bayan ya yi rauni ya karɓo kafin ya yi rauni kuma ya karɓo bayan ya yi rauni saboda aka ba a iya cewa tsakanin abin da ya karɓa kafin rauninsa da bayan rauninsa sai ya zama to isnadi yana da dan rauni duk da yana da wasu hanyoyin da za su iya karɓarsa abdullahi dan amur ya ce kawala rajulun wani mutum ya ce allahumma firli wa li muhammadin wahdana ya allah ka gafarta mini ka gafarta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdana mu biyu kadai zaka gafartawa فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيتي إرادة إن شاء الله تقارك فتح قريش لقد حجبتها عن ناس كثير أي ترحم أن تنا ديوة hajabtaha ka sha makance ta annatin kafiri daga mutane masu yawa inda Allah mutukin sarki zai ma kowa rahama duk wani musulmi Allah ya masa rahama ya shiga da shi aljanna ba zai rage ma Allah komai cikin mulkin sa ba Allah kuma mai iko ne akan yin haka saboda haka bai kamata ka hita shi ba abu ya ce wani mutum ne ya shigo cikin masallaci a riwayar da imam bukhari ya kawo mutum ne ya shigo cikin masallaci ya zo ya yi sallah cikin sallarsa sai yake addu'a yake wannan addu'a cewa ya Allah ka gafarta mini ka gafarta ma annabi Muhammad mu kadai to kaga wannan ya takaita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari ne cewa ai wannan bai dace ba saboda ya saba makarantarwar da Allah subhanahu wataala yayi ma mu'minai cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ana addu'a ne mumini a koda yaushe musulmi yana addu'a ne Allah ya gafarta ma dan uwansa musulmai waɗanda suka gabace shi baya shan Allah ya gafarta musu duk duk wani irin laifin da suka aikata musulmi a koda yaushe yana son Allah ya gafarta ma dan uwansa musulmi ne duk laifin da dan uwan nan nasa ya aikata koda ya mutu yana wasu laifuffuka koda ya mutu yana mai sabo fatan mu shine Allah ya gafarta masa shi yasa muke masa sallah idan za mu yi masa sallah za a yi masa sallah za a roƙa Allah ya gafarta masa ne Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu duk abin da za mu roƙa masa kenan to ashe kenan mutum ya zama mai nema ma ƴan uwansa rahama mai nema ma ƴan uwansa Allah ya gafarta musu ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka kawo a wani karatu Abdullahi bin Ubay bin Salul munafiki ne ma'lumun nifaq babu wani wanda ke tantaman cewa munafiki amma ka duba duk da haka irin cutar wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da'awarsa sai da annabi ya nemi ina ma Allah zai gafarta masa har Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka nema masa gafara ko baka nema masa gafara ba kai ko da zaka nema masa gafara so sada in Allah ba zai gafarta masa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan zai ma Abdullahi bin Ubay bin Salul sallah saboda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai da na Umar ya zo ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi da ka masa sallah ba an hana ka ba sai ya Umar ka kauce mini inda ma kuyyirtu zaɓi aka bani istagfir lahum aw la tastagfir lahum yace anin saboda rahamar da yake nema ma Abdullahi bin Ubay bin Salul yace zaɓi aka bani in na ga dama in nema masa gafara in na ga dama kada in nema masa gafara wato kenan ina da dama in nema masa gafara kenan yace wallahi da na san in na nema masa gafara sama da su 70 Allah zai gafarta masa da na nema masa gafara munafiki wanda ya cutar da da'awarsa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema masa gafara hadisin at-tufail bin amr da muka karanta a wancan satin shi ma dalili ne mutum ne ya kashe kansa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane annabi ya nema masa gafara ba a boye ba sai da annabi ya daga hannunsa yake Allah ka gafarta masa har hannun da ya cutar Allah ka gafarta masa to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu zama masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan tausasawa da irin wannan jinkan da irin wannan tausayin kada mutum ko da yaushe yana neman ina ma a ce wani ya halaka wani ya rasa manhajiyarsa ko ya fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci ko ya fita daga ma sunna ko ya fita daga wani abu musulmi bai dace ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'un ba imam al-bukhari ta haddasa da jandal bin al haddathana qala haddathani yahya bin ya'la wa يعلى da الدروني qala an yunus bin qabbab qala an mujahid qala an bin umar. daga mujahid bin jabr daga abdullahi dan umar yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastaghfiru Allah fil majlis 100 marra wannan hadisin kusan irin shi ya gabata cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yastaghfiru Allah yana neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala fil majlis a majlisi guda a majlisi guda 100 marra so 100 yana cewa rabbi qilli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim ya Allah ka gafarta min Allah ka mini tuba Allah ka mini rahma innaka antat tawwabur rahim kai mai yawan tuba ne kai mai jin kai Za mu ga akwai ziyada a nan gurin a wancan eh, hadisin na muka karanta na Abdullahi dan Umar rabbi kirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim a nan gurin sai zo da ziyadar warhamni ka mini rahama ka tausaya mini wanda ta fuskar ma'ana wannan ya fi dacewa saboda kamar da malamai suke cewa a lokacin da mutum zai nemi zai roki Allah abu to ya nemi abin nan da sunan da ya dace da abin da yake nema tunda yana neman rahama sai ce innaka anta tawwabur rahim ikfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim kaga a cikin ikfirli wa tub alayya babu warhamni to amma a wannan riwayar sai zama to ya zo da warhamni amma ta fuskar ta fuskar isnadi wancan ya fi wannan inganci amma ta fuskar ma'ana wannan ya fi dacewa al'imamul bukari ya bukhari babun wato wani babi ne wannan bai yi tabwibi a kansa ba shi yana da alaka ne da sauran babubuka na addu'a ko kuma wasu abubuwa ne imam al yake son ya kawo don ya zama ta maki ga abin da ya shafi game da abin da ya shafi addu'a shi ne ce haddasa na obaid bin ya'ish al-muhamili قال حدثنا يونس يتي يونس يا بابا لاباري يونس بن بكير الشيباني يونس بن بكير الشيباني قال عن ابن اسحاق يتي دغا ابن اسحاق محمد بن اسحاق ابن يسار ɗaya daga cikin manyan malamai sai dai yana da matsalan tadilisi yadda malaman hadisi suke cewa to mudallisi kuma idan ya zo da hadisi da sigatu an'ana yawancin malamai suka tsaya ce to wannan sai an lura da shi ko ya karto daga malaminsa ko daga waninsa to yace an daga nafi qala ani min umar yace daga abdullahi dan umar qala yace inni la ad'u fi kulli shay'in min amri yace abdullahi dan umar yana cewa lalle ni la ad'u fi kulli shay'in nikan yi addu'a a cikin komai da komai min amri daga cikin al'amurana duk wani abin da ka sani cikin al'amurana nikan sa addu'a hatta an yi Allah fi mashi dabbati kai ni ka roki Allah ya dan tafiyar dabbata idan zan yi tafiya zan roki Allah ce to ya Allah ka takaita mana tafiya ta yadda dabban nan za ta yi tafiya ka yalwata tafiyar dabba kaga idan aka yalwata tafiyar ta wato za a isa inda za a je cikin cikin lokaci kenan za a yi sauri wajen isa gurin yace hatta ara min dalika ma yasuruni zan yi ta addu'a in roki Allah in roki Allah hatta ara min dalika ma yasuruni har sai ga abin da zai dada da mini daga cikin addu'an nan wato har sai na ga Allah ya karba kenan wanda wannan na nuna cewa duk abin da zaka yi kada ka raina wani aiki da kake son kai duk abin da zaka yi ka gaya wa Allah ka roki Allah Anas bin Malik radiyallahu anhu yace annabi muka roki Allah cikin al'amura har idan takalmin ɗayan mu ya dinke zai gyara sai ya roki Allah yace Allah ka bani ikon gyara wannan takalmin. yace saboda duk abin da Allah zai saukaka maka shi ba ba za ka iya ba to kada mutum ya raina aiki karatu za ka yi neman ilimi za ka yi sana'a za ka yi aure za ka yi aiki za ka yi wani abu za ka yi ka sa Allah a gaba ka roƙi Allah Allah ya taimake ka akai to amma wani kaga in ya samu yana ji da kansa yana ganin yayi karatu sai ka to ai ba a bukatar addu'a wani zai fita ne sai ga aito nan nan dan je ban bukatan addu'a nan nan ne fa zan je ba na bukatar addu'a to mutum ya zama ko da yaushe mai kawo addu'a cikin zuciyarsa ba dan komai ba yawan ambatan Allah subhanahu wataala yana daga cikin ni'ima mafi girma da Allah zai ba mu bawa ya zama yana mudawama ta ambatan Allah subhanahu wataala ko da yaushe yana ambatan Allah yana addu'a yana roƙon Allah zai ɗauki kaya ne ce bismillah Allah ka taimake mu Allah ka ba mu sa'a zaka ga akwai wasu mutane ba wai malamai bane ba ɗaliban ilimi ba ne amma duk abin da za su yi sai sun kawo sunan Allah cikin zai fara tuki ne yana kan a shaɓarsa zai fara tuki ya ce to Allah ka ba mu sa'a wannan shi ne ake son musulmi haka ake son musulmi ya kasance duk abin da za ka yi ka roƙi Allah tuki za ka yi kace Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka kai mu lafiya wallahi nikan nikan ji daɗi in ga mutum yana da irin wannan ɗabi'a wasu za ka gansu ba wai malamai ba ne mutane ne kawai Allah ya ɗabi an da su kan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yaro ne inda ya aikata abu sai ya masa addu'a Allah ya tsare ka je ka siyo abu kaza Allah ya dawo da kai lafiya to musulmi a koda yaushe ya zama mai ambatan Allah kaga wannan yana daga cikin azkar inda ake son musulmi ya zama to koda yaushe yana ambatan Allah kuma addu'a ko ibada wayannan addu'o'in da ake yi zaka ga ibada ake mutuna samun lafiya zaka kar ayi wasa da su yace haddathana abu nu'aym al-fadl bin rukayn qala haddathana amr bin abdullah yace amr bin abdullah ya ba labari wato shine abu muawiya qala haddathana muhajir wanda yake cewa abu al-hasan an amr bin yace ya karɓo daga amr bin maimun al wanda shi ma wannan muqaddram ne ya riki jahiliya ya musulunta amma bai haɗu da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi amr bin maimun al-audi ga wanda suke da wannan shi ya karbo hadithin qirada dake cikin sahih al-bukhari inda yake cikin jahiliya yace a lokacin jahiliya shi ya taba shiga cikin ghaba ya shiga cikin daji haka yana tafiya sai ya ga birrai sun taru yana zaune a wani guri yana kallo wani biri ya kwanta da matarsa sai wani biri shi kuma ya zo sai ya tada ita matan sai matan ta tsilale ta je ta samu wancan namijin birin suka je suka yi abinda suka yi sai ta dawo ta kwanta a gudunsa, ba da gurin mijinta ke tana kwanciya sai ya farka sai ya ji ina bai yarda da ya shinshina ta yi ina bai yadda da ita ba haka nan ya rinka ihu har sauran birran sai suka haɗu ce suka kama wancan matan suka je suka jefe ta ce ni ma ina cikin wanda suka jefe ta ji amur bin Maimun al'audi ya ce ni ma ina cikin wanda suka jefe birin to hadisin na cikin sahih Bukhari wasu sai suke inkari suna sukan hadisin to wannan hadisin ya za a ce aito ba taklifi akan akan birrai ai wasu malamai suka yi sa akan cewa aito babu mamaki waɗancan dabbobin suna cikin wasu al'umma wanda aka shafe su aka musu masu aka canza su suka zama birrai saboda ya tabbata a hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lokacin da za a yi almasu za a canza kamannin wasu mutane za su zauna suna saban Allah suna suna zinace zinace ko suna jin sauraron waka Allah subhanahu wataala zai canza kamannin su koma birrai da aladu wasu malamai suka ce zai yiwu a ce waɗannan birran suna cikin irin waɗancan dangin mutanen da Allah ya shafe su ya mai da su birrai wasu kuma suna ganin a ah, hadisin kawai kawai a aje hadisin a gebe irin hadisin bai inganta nan ba saboda babu taklifi akan akan dabbobi to amma akwai wani malamin mu da Allah ya saka masa da alheri mun tattauna wannan hadisin da shi cewa menene taujihin da malami za su sai ce shi a bar duk wani harka na isnadi da sauransu cewa idan ka je ka samu waɗanda suke kula da dabbobi babu dabba da take da kishi kan matarsa irin biri biri ba zai taɓa yiwuwa ba ne wai biri ya bari wani birin ya zo ya sadu da matarsa ba zai yiwu ba ne suna da wannan kishin wanda kuma zai iya yin kome don ya kare wancan matar tasa duk da ba sanin aure bane mun gane ku amma idan nace matarsa wato waɗanda suke tare ba kamar sauran dabbobi bane waɗanda suke iya barbara yadda suka ga dama to shi biri baya yadda kuma idan ka ɗauki biri biri yana iya ɗaukan karatuttukan da ake ma ɗan adam yi kamanni ya yi abubuwa irin ɗan adam kamar yadda muke gani a yanzu wanda in ka horar da biri sai kaga biri yana wasu abubuwa kamar ɗan adam ka masa magana ya ji ka ce ya yayi kaza yi ka ce kada yayi kaza ga yadda yake yi ya to shi isa wannan ba abin mamaki ba ne a samu biri kila sun ga wasu mutane sun yi haka cikin al'ummarsu sun ga mutane suna irin wannan abin sai su ma suka ɗauke shi a matsayin ɗabi'a a shesa suka yi shi to wanda ya ruwaita wannan hadisin amr bin maimun al'audi ne kamar da na ce muqaddarami ne mutumin kirki ne kuma ba wai wanda ake tuhumar ba ne balle a ce wai ana shakkan a wannan labarin da ya kawo yace an umar ya karbo daga sayyidina umar radiyallahu anhu annahu kana fi ma yad'u cewa na daga cikin addu'ar da sayyidina umar radiyallahu anhu yake yi kaga wannan babin kenan yana mana kaman cikamaki ne na wasu ladubba na addu'a da kuma yadda ya dace mutum ya rinka addu'a da abubuwan da ya dace ka roƙa yace na daga cikin addu'ar da sayyidina umar radiyallahu anhu yake yi sayyidina umar na cewa allahumma tawaffani ma'al abrar wala tukhlifni fil ashrar wa alhikni bil aqyar wannan addu'a ne mai mai muhimmanci Allahumma tawaffani ma'al abrar ya Allah in zaka dauki raina ka dauki raina tare da mutanen kwarai tawaffani ma'al abrar ma'iyya anan zai iya zamanto ma'iyya ce ta musahaba wato in zamanto cikin taron mutanen kwarai a lokacin da zaka dauki raina ya zamanto mutanen kware su ne za su mini wanka mutanen kware su ne za su mini sallah mutanen kware su ne za su kai ni makabarta su ne za su tsaya akan kabari na su mini addu'a su roƙa mini su min ceto zuwa gare ka tawaffani ma al abrar wato zamanto fi suhbati al akhyar fi suhbati al abrar ya zama ina tare da su fil musahaba zai kuma iya zamanto cewa ma'iyya a nan gurin tana nufin idan manto mai tarayya da su a sifatul abrari sifatul birri ya zama to ni ma mutumin kirki ne kamar yadda mutanen kwarai suke idan za ka ɗauki raina ka ɗauki raina a matsayin mutumin kwarai to zai ɗauki wannan ma'anonin guda biyu cewa ya zamanto a lokacin da Allah zai ɗauki ransa ya zamanto yana mutumin kwarai ko ya ɗauke shi a lokacin da yake tare da mutanen kwarai shi ne tawaffani mal abrar ka ɗauki raina tare da mutanen kwarai wala tukhlifni fil ashrar ya Allah kada ka bar ni cikin mutanen banza wanda Allah ya bashi cikin mugayen mutane zai wahala mutumin kirki idan yana tsakanin mutanen banza to zai wahala zai zama tofi fitina gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya ce kunu ma'as sadiqin ya alladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin zama da mutanen banza yana samun tasiri akan dan adam duk kyawu mutum duk kirkin mutum in dai zai na da mutanen banza to sai kaga an samu adwa sai ya samu sai an sai sun halbe shi da wani dabi'a tasu. ko ba komai zai koma baya ganin aibin abin da suke aikatawa sai zaman su ya bi jikinsa mutumin da ke zama inda ake shan giya tun yana kiyamata zai zama wata rana sai zai bi wata rana masu yago ya musu sallama ya gaishe da su kamar da laraba suke cewa inna kasarata al-imsak yusqilu al-ihsan in ka saba taba abu to wata rana zaka dawo kana jin baka jin shi ma kamar da muke yanzu akwai waɗanda inda za su zo wannan biyar da muke ciki za su ga kaman an ɗauke musu imani amma ko mu muna rayuwa a cikin ta normal babu jin komai ka fita ga musulma yar uwarka amma ko gele babu a ta ta bayyana gashin ta kana ganin ta wannan da sauki ma kana ganin wannan da sauki akwai wanda ma su kira zan nasu ma za su bayyana ko su bayyana kaurin su da sauransu ita wacce bata rufa gashin ta ba kana ganin ai nasu da sauki akwai kuma wanda in ya ga wannan to sai ya rinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to la tuhnifni fil ashrar Allah kada ka banni cikin masu aikata laifuka yace wa alhikni bil aqyar Allah idan ka dauki raina to ka tada ni da mutanen kware mafi alherin mutane wannan wannan addu'ar ta sayyidina Umar radiyallahu anhu yana nuna kenan mutum yana iya roƙa wa Allah irin yadda yake son Allah ya dauke shi yadda Allah yake son yadda yake son Allah ya dauke ransa kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu hadisi ya tabbata ya roki Allah ya bashi shahada kuma Allah ya ba shi da Allah ya ansa addarsa saboda ya rufe ne a Madina sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam su suka masa sallah su suka masa wanka su suka masa komai su suka masa su suka kai shi inda aka binne shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar da hadisi yazo cikin muwatta na al-Imam Malik lokacin ya gama haji hajjin sa na karshe to lokacin sayyidina Umar ya fara jin nauyi nauyin jikinsa yana ganin ya fara tsufa ga wannan mas'uliya ta shugabanci sai yake cewa Allahumma kabira sunni ya gama aikin haji ya gama dawafi ya gama komai sai ya daga hannunsa ya kalli alƙibla yace Allahumma kabira sunni ya Allah gashi na manyanta shekaru ya kawo min wa da'ufat quwwati ga karfi na yayi rauni yanzu wa intasharat ra'iyyati ga talakawa na sun bazu ko ina sun ƙara yawa daular musulunci ta faɗaɗa yace faqbidni ilayka ghayra mudayyin wala mufarrit Allah ka tunkire na ghayra mudayyin ba tare da ka tozarta ni ba wala mufarrit ba tare da ka sani irin ka sakaci game da haƙoƙin talakawa na ba saboda wanda zai shugabanci yana bukatun karfi shugabanci bai yiwuwa da rauni duk sanda aka samu mai rauni zai yi shugabanci to fa za a wahala kuma zai koma ne tozar tozarta haƙƙin jama'a shi ma ya wulakanta saboda nauyin da ke kansa ba zai iya saukewa ba shugabanci na bukatun karfi ka duba sai na umar radila saboda shi ya san haƙƙin da ke kansa na talakawansa ya san kowane talaka sai an masa tambaya game da shi yunwa talaka in ya kwana da shi sai an tambaye shi ina zai iya ya manyanta ya rinka ɗauko buhu na abinci yana yawo da shi yadda ya saba yi a da ba zai iya ba to gashi kuma ba abin ya sauka ba ya ce ba zai iya ba zai sunan damun mutane sunna a. ba saboda aka yi roki Allah ya ce Allah ka doke ni zuwa gare ka ghayra mufarritin ba tare da ina sakaci ba wala mudayyan kada ka tozarta ni in ji sayyidina Umar radiyallahu anhu da aka wannan yana daga cikin jawami'ul adiyya اللهم توفني مع الأبرار كتكرينا تعالى مثلا قري ولا تخلفني في الأشرار كدوبا وانزواني وكان أبشي وانزو تعالى مثلا منزا تو إناك وان بدأ تاشي جي زونا cikin mutanen manza? annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina abhuril mushrikin na barranta ba ruwa na da duk wani musulmi da ke zama tsakanin kafirai mushrikai mutum tashi ya je zauna cikin mushrikai saboda za a fitin addininsa imaninsa zai fitinu so ake mutum ya zauna inda ya san zai iya bautan Allah subhanahu duk sanda ya so ya kauce akwai wanda za su tallafa masa daga shi duk sanda ya so ya wani abu na sakaci za su in ya ga mutane ma akwai abubuwan da ba zai yi ba saboda ganin idan mutane haddasa umar bin قال حدثني ابي في ما فينا حفص بن جياد يا باب الاباري قال حدثنا الاعمش يتي سليمان بن ميهان العامش يا باب الاباري قال حدثنا شقيق واتو آه شقيق ابو وائل كينكو قال كان عبد الله يكثر ان يدعو بهؤلاء الدعوات shaqiq abu wa'il shaqiq bin salama abu wa'il yace kana abdullahi عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يا كسنشي يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات يكن يويت روحا الله سبحانه وتعالى دوائنا الكلمونين عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم tuna daga cikin lafazan da ke amfani da shi wajen roƙon Allah so da dama akwai wannan yace rabbi aslih bainana ya Allah ka gyara tsakaninmu aslih bainana ya Allah ka hada kanmu ka gyara tsakaninmu kada a samu baraka tsakaninmu a matsayinmu na musulmai saboda wannan na daga cikin maqasid shari'a ya zama kan musulmai ya haɗu ba furqa ake so ba so ake a samu aljama'a haɗuwa akan gaskiya haɗuwa akan alkitabu wa sunna ala fahmi salaf salih ya zama kowa ya zo ya haɗu ya bar wani irin son zuciya a bar bidiyoyi a zo a haɗe shi ne al'isla ya zama su akwai sulhu tsakaninmu ba a san hayaniya da rarrabuwa wa mu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu saboda haka yana addu'a na farko ga al'umma Allahumma aslih bainana Allah ka kawo sulhu kawo gyara tsakaninmu wahdina subul al-islam ka kuma shiryar da mu zuwa ga hanyoyin addinin musulunci Subulal islam wasu malamai sun ce abin da ke nufi da subulal islam wato arkanul islam wa wajibatul islam rukunan addinin musulunci da abubuwan da suke wajibai cikin addini Allah ka ba mu ikon aikata su wa najjina min az-zulumati ila an-nur Abdullahi dan dan Mas'ud zai ce ya Allah ka tsiratar da mu min az-zulumati daga duffanni ila an-nuri zuwa hakki akwai duhun shirka akwai duhun bid'a akwai duhun zalunci akwai duhun sabo to Allah ka tseratar da mu daga waɗannan duffannin Ila nuri zuwa ga haske haske na tauhidi haske na bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haske na yawa Allah da'a ha wasrif anna al-fawahish ya Allah ka kautar da al-fahsha daga gare mu ma zahara minha wa ma batan al-fahsha na bayyane al-fahsha da ake yi a koyi Allah ka kautar da shi daga gare mu kada ka sanya mu muna aikata al-fahsha ma haramin ha da wanda ya bayyana daga ciki wama batan da na koyi to da dama mutane su iya kare kansu daga aikata alfahsha a bayyane idan suka gida da mutane sun su ji kunya idanun mutane amma idan suna ɓoye fa nan ne ake sanin wanda ke jin tsoron Allah subhanahu wataala a ɓoye a lokacin da mutum ke ɓoye ki za ko da yaushe muke kiran kawunan mu mu yi kokarin gyara sirrin mu wato abin da yake tsakanin mu da Allah a lokacin da kake ɓoye yi kokari ka rinka muraqabar Allah subhanahu wataala san cewa in lam takun tarahu fa innahu yaraka saboda yadda muke ta'amuli a to Allah fa yana bayyana shi akwai daga cikin magabata wanda ke cewa asirru ma shaytu asirru ma shaytu duk yadda ka ga dama ka mai da sirrinka wato boyanka wanda babu wanda yake gani sai Allah daga kai sai Allah ka san me kake a cikin daki ka san me kake a lokacin da ka bar ungonka ka san me kake a lokacin da kai tafiya ka san me kake a lokacin da ka kaɗe daga kai sai computer ka ko daga kai sai wayar ka san me kake ya ce a sirru ma shi duk abin da ka ga dama ka sirranta shi ya ce man asarra sarira ta khairin albasahu Allah libasaha duk wanda ya zamanto yana yana sirrinsa na alheri ne to Allah zai tufatar da shi da tufin tufafin sirrinsa wa man asarra sarira ta sharrin albasahu albasahu Allah libasaha idan ko sharri mutum ke koyewa to Allah fa zai tufatar da shi shi yasa zaka ga wani yana aikata alheri mutane suna gani sai kaga Allah lokacin da ya zo ƙarshen rayuwarsa sai a jarace shi da suqul khatima mumunan ƙarshe mutane sai su rinka mamaki dama can abin da yake yi na bayyane ne kai ko yana da gani ya amalu ah, menene wa inna ahadakum la ya'malu amala ahli janna fima yabdu lillah a zahiri ne kawai amma a batsuninsa a boyensa ba mutumin kware ba ne mugun mutum ne a batsuni saboda haka idan ya zo Allah ta ya mai da shi wancan abin da ke ɓoyewa Allah ta ya bayyana shi wani kuma za ka ga ana ganin shi ba mutumin kware ba ba shi da wani algeri, ba shi da kaza amma yana da sarira bai na huwa bai na Allah ya koya ayyukansa ne ana ganin mai mako ne marowaci ne saboda baya fitowa yana nuna mutane cewa shi mai badawa ne amma abin da yake a koyi Allah kaɗai ya sani to a lokacin da ya zo barin duniya sai kaga Allah sai ya sa ya cika da alheri sai a rinka mamaki a ce ah kaga irin mutuwan da fawa ne yayi wancan kuma aka ake ganin cewa mutumin kirki ne gashi yadda ya ƙara rayuwa to a sirru ma shi duk abin da ka ga dama idan kana son ka cika da alheri to ka koyi alherinka ka zaman to mai aikata alheri a koye idan kana idan kuma tsayen ne to mutum sai ya ci gaba da aikata shari'a a koye amma mutum ya kokarin gyara abin da yake tsakaninsa da Allah Ya yace ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wa barik lana fi asma'ina ya Allah ka sanya mana albarka fi asma'ina a cikin jinmu wa absarina da ganinmu wa qulubina da zukatanmu wa azwajina da matayenmu wa zuriyatina da kuma ƴaƴanmu da zuriyarmu Allah ka sanya mana albarka abin da yake nufi ka sanya mana albarka ta yadda ba za mu rinka jin haramun ba ba za mu rinka kallon haramun ba ba za mu yi amfani da mu wajen aikata haramun ba sannan kuma za mu rinka jin daɗi idan mun kalli iyalanmu za mu rinka jin daɗi idan mun kalli 'ya'yanmu shine albarkar da ke ciki albarka na farko kenan albarka na biyu kuma shine zaman to Allah ya sanya wa mutum albarka a cikin jinsa da ganinsa ta yadda zai wanzu da shi har ribar duniya ba zai rasa jinsa ba ba zai rasa ganinsa ba saboda da ji da gani abubuwa ne masu muhimmanci da Allah ya azurta bawa da shi hasali ma idan ana son a jarabci bawa ya zaman to ya ita a jarabce shi za a bashi ji ne a ba shi gani kamar da yake inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira ni'ima ce ne girma dan akwai ayat ayatul lahi azza wa jalla akwai al-kawniyya akwai al-ayat ash-shar'iyya kamar da malaman tauhidi suke bayani akwai al-ayat ash-shar'iyya akwai al-ayat al-kawniyya al-ayat ash-shar'iyya wato ayoyi da suke nuna wahdaniyya ta Allah subhanahu wa ta'ala wato ayoyi na al-qur'ani wanda mutum yana jin su ne za a karanta shi zai ji su akwai kuma al'ayatul kauniya wanda mutum zai kalla ne sai ga girma Allah ya tabbatar da wahadaniya ta Allah subhanahu ta'ala kaga duk da yana komawa ne zuwa ga ji da gani wanda ke bai iya jin Qur'ani to me zai iya yi wanda bai iya ganin halittun Allah ya ga ya ga da kasai da sauransu to sai dai kila idan yana jin ayoyin Allah sai ya zama to ya tabbatar da wahadaniya ta Allah subhanahu ta'ala amma wanda Allah ya bashi gani yana ganin halittun sama yana ganin halittar kasa yana ganin halitta da kira irin ta dan adam to idan wannan bai yi imani ba za shi da rabo idan bai zaman to mutumin kwarai ba to ba shi da rabo ni'ima ta gani ba karamar ni'ima ba ce akwai wanda ake tambayar sa makaho ne ake cewa me kake buri a rayuwarka yake irin labarin da Allah yake faɗi game da ɗan adam a cikin alkur'ani na so a ce in ga wane ne ɗan adam nan a ce in ga wai dan adam da ake ta bayani ya yake shi bai san yadda dan adam ta tasawuri ne tunda aka haife shi bai taba ganin dan adam ba kawai surantawa yake yi shi dai ya san shi yana da ka yana da wasu abubuwa amma yaya dan adam yake bai sani ba to kai kana ganin dan adam ka ga irin fasalin da aka yi ka ga irin zubin da aka yi wa dan adam to wannan ya ishe ka aya ka tabbatar da cewa lalle wanda yayi wannan halittar shi ya cancanci abota masa shi kaɗai ba kuma a haɗa shi da kowa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wasu hadisai annabi kan roki Allah subhanahu wataala Allah ya bashi jin daɗin ganinsa da jinsa mati'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina Abdullahi dan Umar yace annabi na yawan yawaita wannan addu'a yana cewa Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا فبام يكون جن دا إن جم دا جنم حر أبدا تيدا زام يسورارا القرآن زام يكرنت القرآن مجيو آيو ينكا وانا أدعى شيء ببا ذاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شيما يكن يويتا إلى وانا أدعى wa tuba alaina sannan ka mana tuba ya Allah innaka anta tawwabur rahim kai ne mai yawan tuba kai ne mai jin kai waj'alna shakirina li ni'matik ya Allah ka sanya mu masu godiya ga ni'imominka ni'imomin Allah ba su kididduwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wanda kawai bai iya tunani ba Shi ne ba zai gano cewa lalle Allah ya masa ni'imomi ba wanda ni'imomin nan sun isa ya daina kallon abubuwan da yake gani ba ya bai riga same su ba ni'imomin da Allah ya mana ya isa mu daina ganin abubuwan da ba mun samu ba sai dai qalilun min ibadi yashkur masu godewa Allah in kadan ne da ka Abdullahi ibn Mas'ud yakan yawaita addu'a wa ja'alna shakirin li ni'matik ya Allah ka sanya mu masu godewa ni'imominka musnin biha masu yaba ma ni'imominka ka zama mai yaba ma Allah mai yaba ma ni'imomin da Allah ya maka qa'ilina biha masu masu furta ba. duk sanda aka ce kai wani kai sa'a kaza ka ce Allah ne Allah ne ya ba mu ikon Allah ne ai wannan ina ni iya in ba dan Allah ba ya zama to mutum na mai da al'amari zuwa gawa zuwa Allah duk sanda aka ga ni'ima tare da kai mulki ne Allah ya baka dokaka ne ilimi ne fahimta ne kira ne duk abin da Allah ya baka kai mu Allah subhanahu wataala akan ni'imar nan wa atminha alaina sannan ka cika ta ni'imominka akan akan mu قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت قال كان أنس إذا دعا, إذا دعا لأخيه لك ثابت البناني يجي كان أنس أنس بن مالك رضي الله عنه يا كسنشي إذا دعا لأخيه دفتا ليسوع يمن أنقوانسا الدعا يقول في أنس بن مالك يتي جعل الله عليه صلاة قوم أبرار جعل الله عليه صلاة قوم أبرار Allah ya sanya masa salata qaumin addu'ar wasu mutane abrar mutanen kwarai salat anan gurin yana nufin me addu'a kamar da muka sani salat a larabci yana nufin addu'a kamar da qur'ani ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kamar su addu'a kenan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada kuma kowa daga cikin su ko sallah ko addu'a da haka ija ja'ala Allahu alaihi muna roƙon hanafi na cewa muna roƙon Allah ya sanya salata qaumin abrar addu'ar mutanen kwarai Allah ya bashi Allah ya sanya addu'ar nan ta tabbata gare shi laisu bi zalama mutanen nan wanda mutanen kwarai ne ba azzalime ba wala fujja ba fajire ba saboda idan mutum ya zama azzalimi so da dama ba a karbar addu'arsa idan mutum ya zama fajiri so da dama ba a karbar addu'arsa yaqumuna al-laila wa'anda suke kiyamun layli suna sallah cikin dare wa yasumuna an-nahara suna kuma yin azumi da rana su ne wa'anda ake fata Allah zai karbi addar su mun gane ko kuma wannan adar wanda addu'a ake nufi mutanen kwarai sukan ma al'umma addu'a ko ba haka bane mutanen kwarai kamar da Qur'ani yace walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga wannan addu'ar mutanen kwarai ne haka ne idan kana tahiyya zaka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin saboda ka addu'o'in da mutanen kwarai suke yi anas suke cewa to ya Allah ka sanya addu'an nan ta karbu ga wani idan yanzu ya masa addu'a kenan wanda na daga cikin abubuwan da ke cikin hadisin mutanen kwarai masu sallan dare masu azumi da yini masu karatun alkur'ani masu hailala masu zikiri su ne to da dama Allah ke karban addu'arsu masu faɗin gaskiya su ne wanda Allah ke ansa addu'ansu da haka in zaka nemi addu'a sai ka nema daga gurin su قال حدثنا ابن النبير قال حدثنا أبو, أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن حريث يقول يتناجي عمرو بن حريث ينتشوى ذهبت بي ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتم حيثياتا ta je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wato ta kai ni gurin annabi sallallahu alaihi wasallam zahabat bi ummi ila annabi mahaifiyata ta kai ni gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha ala ra'si ta annabi sai ya shafi kaina wa li bir rizqi sai Allah ya manzo Allah ya roƙa mini arziki daga gurin Allah yace Allah ka azurta shi shafan kan nan dan nuna tausasawa da rahama wanda ke nuna shafan kan yaro yana nuna rahama a lokacin da suka shafi kan yaro ko maraya ne ko ba maraya bai annabi sallallahu alaihi wasallam na shafan kan yara kuma duk sanda ya tafi kansu zai musu addu'a haka wannan yana da kyau sannan da ali bin rizki dan karimi kai ma mutum addu'a Allah ya bashi arziki ba laifi bane kamar yadda yawa Anas radiyallahu anhu addu'a cewa Allah ya yawaita arzikinsa قال حدثنا Musa, قال حدثنا عمرو بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي قال عن Anas bin Malik, قال قيل له yake mahaifina ya bani labari daga Anas cewa qila lahu an cewa Anas dan Malik sahabin manzon Allah khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa inna ikhwanaka atawka min al-basra lalle yan uwanka sun zo gare ka daga basra wa huwa yawma idhin bizawiya a lokacin Anas bin Malik yana zawiya zawiya, gurare biyu ne ake cewa zawiya. akwai zawiya a Madina kusa da Madina akwai zawiya da take kusa da Basra inda aka yi yakin ah, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi da ah, ya sunan shi ibn ash'ad abdurrahman ibn ash'ad a gurin da aka yakin na ana ce masa zawiya kamar yadda yake da gida a madina kusa da madina ana ce ma gurin zawiya to zai yiwu ya zama to sun je basara ne a zawiya ta basara tana da dan tazara daga garin basara. kamar yadda zawiya ta madina take da dan wajen madina daga koma ina suka je ko daga basara suka zo madina ko kuma dai daga basara suka je zawiya ta basara, ala halin yan uwansa ne suka je gurin anas bin malik radiyallahu anhu me yasa suka je sai aka ce masa sun zo gurinka bi tad'u wallahi lahum dan ka roka musu Allah ka musu addu'a ashe kenan babu laifi idan mun san cewa ga wani mutumi nan na kware mu je mu same shi ko a gidansa ko a majalisinsa ko a ko a garinsa mu ce akarmakumullahu a samu cikin addu'a wannan shine abin da wannan mutanen suka yi ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala anas bin malik sai ta allahumma kulli lana warhamna Allah ka gafarta mana Allah ka mana rahama Allah ka jikan mu wa atina fid dunya hasana ka ba mu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu mai kyau a lahira wa kina azaban nar ka kare mu daga azabar azabar wuta fastazadu sai suka ce ya aka maka Allah ƙara shikenan addu'ar wato ana ganin an yi tafiya ana bukatar ayi addu'a ne mai tsawo ko ka san wani in ka mai addu'a yar gajeruwar addu'a sai ce shikenan shi bai kallon kalmomin hmm? gani yake aitayi aitayi wanda in ka dubi addu'o'in da suka zo cikin sunna addu'o'i ne gajeru amma kuma san game komai da komai kada ka koma gurin dan bid'a da zai baka wata addu'a kaga sai ka dauko handout kana ta karantawa kaman mutum zai mutu na addu'o'i za ga yawancin su ba daga sunna suke ba shikenan anan dan maliki ya musu wannan addu'a suka ce fastazaduhu suka neme shi kadi faƙwala mislaha ya sake mimitawa rabbana kafin lana warhamna wa atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar fa qala sayyidi wa in in har Allah ya baku wannan abun da na roka fa qad utitum khairad dunya wal an baku alkhairan duniya da lahira duka me rage atina fi duniya hasana wa fil akhirati ya kake so kuma ko qur'ani ma ya ce wa minhum man yaqulu rabbuhum minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ke da ilimin to kamar da Allah ke faɗa wannan shine mafi yawancin addu'ar da annabi ke yi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار da zarar mutum ya samu wannan an karɓa shi kenan ya samu kira za mu yi karawa ko sai mu tsaya a nan ha tsaya ko shi ke muna roƙon abin da muna roƙon da abin da karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mana صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله أيوة، ya roƙa musu duka za a bashi ladan wanda ya roƙa musu ne duka to shi ne ba wai hadibanci hadisi ba ne amma tun da ya roƙa ma salihan bayi ga baki ɗaya to za a bashi ladan wanda ya roƙa ma salihan bayi ga baki ɗaya alaikun na? na? wanda na gane eh, eh na gane eh a eh na da eh, ah. ya shi wannan magana haka ce haka yake wanda ya kashe kansa dan wuta ne zai ci gaba da jin raɗaɗin abin da ya yi amfani da shi wajen kashe kansa har ranar tashin kiyama wannan haka yake duk wani wanda ya kashe kansa amma idan mutum ya kashe kansa ba za mu iya masa wannan hukuncin ba saboda shi Allah subhanahu wataala mai aikata abin da ya ga dama fa'alun ne ni yuri yana iya gafarta ma duk da ya kashe kansa kasan wa'idi ne ya kashe kansa ya cancanci hukuba cancanta ne to amma kuma saukar da hukubar gare shi ya rage ga Allah subhanahu wataala iyaka mu za mu ce ya cancanci a masa ukuba amma tabbatuwar ukuba a kansa wajen kuma ya rage Allah misali yanzu ai wanda ya karya ya cancanci a masa ukuba ba wanda ya karya ya cancanci ukuba amma kuma in ya mutu ko bai tuba ba Allah zai iya gafarta masa wancan ƙaryen da ya yi ba tare da ya nemi tuba ba idan Allah ya ga dama kaga wannan yana cewa karkashin inna laha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi ne ya mutu yana shirka amma abin da yake kasa da shirka Allah kan gafarta ma wanda ya so da haka wani iya kashe kansa Allah zai masa hukuma wani kuma iya kashe kansa kila Allah ya ga akwai wani aikin da ya aikata da har zai gafarta masa saboda wannan aikin sai gafarta masa shi yasa ba za a yi kowa kudin goro ba a ce duka yan wuta ne ko wanda za su za musu, ko ba akwai kuma wanda za a yafe musu kamar wannan mutumin misali ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa an gafarta masa saboda ko da yazo an ganshi ne cikin kyakkyawan yanayi bayan ya kashe kansa at-tufail bin amr ya ganshi ne cikin mafarki yace na ganshi cikin kyakkyawan yanayi sai dai hannunsa ya rufe shi da kaya da riga sai nake tambayar sai nake cewa me ya aka yi da kai yace ai Allah ya gafarta mini saboda hijirar da nayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya gafarta ni yace amma kuma an ce ba za a gafarta ni wannan hannun da na yanke ba ya zama to sai yake mutu haka za a bar mini shi to sai annabi ya roƙa masa Allah ya gafarta masa wani har hannun ma Allah ya gafarta masa ya da masa da hannun sa yadda yake shi yasa idan mutum ya kashe kansa ba za mu ce ba za mu masa addu'a ba za mu roƙa masa Allah Allah ya gafarta masa in Allah ya gafarta masa alhamdulillah ba za a shi sallah ya musu sallah ai ba kafiri bane al-imam muslim ko da kawo wannan an kawo shi ne a babi da ke bayani akan cewa qatilu nafsihi laysa bi kafir wanda ya kashe kansa ba kafiri bane amma fa babban laifi ne kun ga irin yadda annabi ya zo da shi cewa ba zai gushe ba yana jin radadin wato in Allah bai gafarta masa ba kenan in Allah bai gafarta masa ba ba zai gushe ba in fadowa yayi daga sama to zafin da ya ji da ya bigi kasan nan haka zai ci gaba da jin zafin haran shi kiyama in ko guba ne ya sha yadda yake jin raɗaɗin nan yana tunka masa hanji to ba zai gushe ba yana jin raɗaɗin haran tashin kiyama to yanzu idan mutum ya kashe kansa ta yaya ya sani idan Allah zai gafarta musu ko ba zai gafarta musu saboda ka babban laifi ne babu laifi misali cikin manya-manyan kaba'irai shine mutum ya kashe kansa saboda Allah ce wala tasulu anfusakum inna Allah kana bikum rahim inna hadithan da suka zo suna nuna ba za a gafarta masa ba hadithai ne na narko wanda dole kuma a tabbatar da su da haka idan mutum ya kashe kansa abin da muke gani shine za a masa azaba amma ba za mu iya tabbatar masa da cewa lalle za a masa azaban ba sai dai za mu roƙa masa Allah Allah ka gafarta masa kada ka masa azaban ka tausaya masa ka ji kansa shine ka abin da za mu yi a matsayin mu na musulmai na ɗan uwansa amma me zai sa ɗan adam musulmi har ya je sai kai kashe kansa wannan shine abin da zai dore mutum kai ba hauka ba eh? ba wai a'a mutum wai cikin hayakinsa har ya kashe kansa Allah da cewa la na min rahmatullah. me kake tunani wahala ce ta maka yawa kana tunanin Allah ba zai kawo maka sauki ba wallahi duk sanda mutum shi yasa ko da yaushe mu yi kokari kusantar Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi ke roƙa Allah Allah Allah ya bashi yaqini kaga yaqini in Allah ya ba mutum yaqini to ko sharri da mutane suke gani shi alherin su yake gani a lokacin da muke mutane suke gani kai wani na wahala wani na cikin damuwa wani na cikin kaza shi kuma sai ka gashi yana cikin mutu yana cikin annashuwa da jin daɗi saboda me yaqinin da yake da shi shi sai ke cewa wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masasib ad-dunya wanda ke da yaqini baya ganin musibar duniya wani abu in ya rasa duk duniya gabaki daya yana nan yana ba Allah godiya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah na daga cikin abin da aka san shi da shi shine wannan yaqini tsini wanda ibn qayyim al-jawziyya yana cewa ban taba ganin mutumin da ke cikin rayuwa ta jin daɗi. tare da kuncin da yake ciki na wahala da irin yadda ake nema a kashe shi da yadda ake sa shi a kurkuku irin ibn taymiya ba ba shi da shi ba shi da abin duniya amma duk sanda ka same shi zaka same shi da cikin jin daɗi. shi za har yake cewa ma yasnau a adabi bi na me za su iya ya suka iya da ni inna jannati wa bustani fi sadri aljannata da lambu ta gaba kiɗe suna cikin kirjina ne ya ce in na hafi halwa idan an kama ni an sanya ni a kurkuku halwa ne na samu damar ganawa da ubangiji na ne wa in na shahada in ko sun kashe ni to na yi shahada wa in akharajuni min baladi a hiya siyaha in ko sun kore ni daga gari na to na tafi siyaha na je tourism ne ma yasnu a adaibi ya suka iya da ni kaga wannan ya fi karfin musulmi kenan wanda ke da ne. har mutuwa yana ganin akwai alheri cikin mutuwa saboda shahada zai to dan me zai sa mutum har ya je kashe kansa an sa shi a kurkuku amma ibnu qayyim yana cewa ibnu taymiya yana cewa wallahi law badaltu min ahadi alqal'a dhahaban ma adala ma adala shukra hadhihi ni'ma da zan zinari wanda ya cika wannan kurkukun da aka tani zinari ya cika kurkukun na in sadaka da shi a matsayin godiya ga Allah Ya ce ma adada hada yin ni'ma ba zai kai in yi godiya wannan ni'aman da Allah ya mun ba na an sanya ji a kurkuku saboda ya ga amfanin zama cikin kurkuku ce har in yana sallah yana cewa rabbi a auzi'ni an ashkura ni'mataka an amta aliyu yana cewa allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni Ya Allah ka taimake ni in gode maka ni'aman nan a duba wanda bai da mata bai da bai da dukiya an sa shi a kurkuku an ce za a kashe shi an wahalar da shi an dake shi amma duk da haka alkerin ciki yake gani baya ganin sharri to duk sanda Allah ya samu mutum yaqini a cikin zuciyarsa to wallahi baya ganin sharri sharri ganin sharri yake alheri ne saboda babu wani sharri wanda zaka ce sharri ne mahar sai dai idan mutum ya fada cikin shirka ko bid'a amma in dai har wai sharri ne rashin lafiya ya rasa aiki ya rasa kaza ya rasa kaza to duk wani abubuwan alherin ciki ake gani in har mutum yana da yaƙi kisa ko da ni kokarin kusan da Allah subhanahu wataala kusanci ga Allah subhanahu wataala wallahi babu abin da yake shi daɗi a duniya ba dukiya ba ba kuɗi ba ba mata ba ba abinci ba ba riga ba duk in har wannan shi ne kusan ansu Allah ya samu dace ناجي لوك يا جا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة في عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والقربى والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين والمسلمين في كل مكان صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم